DW darasin rayuwa. Tumatir na aka hana mu shiga da fita gaba ɗaya ya riɓe a gona ba a tashi jin kukanmu ba sai da aka yi wata biyu ana cikin coronavirus. gaskiya shinkafa duk da take gona ta wajen gonaki uku duk tsunduna sai dai shirin kawai a yanke su ɗin. Gaishe ku. mu ta yi arewa mu ziki mu kama noma tushen arziki. To jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin darasin rayuwa da ke duba yadda zuwan coronavirus ke sauya rayuwar jama'a a fannoni daban-daban. A wannan makon ni Zaharaddin Umar Dutsen Kura da zan jagoranci shirin mun gaito muku Alhaji Ya'u Umar Gwajo-gwajo shugaban kungiyar manoma ta afan a jihar katsina arewacin najeriya alhaji ya'u barka da shigo a cikin shirin na darasin rayuwa ah, barka da to amma dai na san duk da dai zuwan koronan ya zo ba ku daina yin kari da dumaman tuwo ba ko <laughs> to ai shi tuwo ba a barin shi musamman an kana firan noma in dai manomin na gaske ne ai kullum in son samu ne ya samu to irin dumame ɗin nan kuma ya dan ɗora da fura to sai ga cewa an a gefe guda an koma gona in ka tauna goron ka shi kenan sai ka dau musabbin ka tafi gona ku manoma ya kuka ji da zuwan wannan annoba ne dole manoma su je sun ji ba daɗi ko kuma su samu matsi akan wasu abubuwa ko rashin gazawa sar wasu abubuwa zuwa gare su da kuma tsadar wasu daga cikin kayayyakin aikin gona kamar irin su taki da sauran iri duk an fake da cewa wannan corona din saboda wasu kamfanin masu iri daga waje suke zauwa da su to dala ta tashi. Mu da ba mu noma hurjan jan kamar ku har muna ganin cewa ku manoma kamar baɗi ku ne za ku sake mamaye kujerun aikin hajji tunda abinci yana kadari kayan gona? Alhamdulillah dama kamar ita shigowar dama ina so in ce ta zo da matsala kuma ta zo da alheri. domin mu manoma dama nan musamman manoman najeriya kullum babbar matsalar mu ita ce kasuwa da rashin darajar amfanin gona saboda yanzu yana tabbatar maka da cewa yan yanzu aka bude ko kuma nan da wata ɗaya wata biyu aka bude aikin hajji to za ga cewa manoman su za su fi gaba ko kuma kashi biyu cikin uku manoma ne za ka ga cewa sun mamaye kujerun aikin hajji saboda amfanin gona yana daraja To amma Alhaji Ya'u wani zai ce anya wannan amfanin gona da ake cewa an samu ba ya takaita ba ne ba ga manoma da suke da hannu da shuni waɗanda suka samu taki da kuma iri eh, tun da dama zuwan korona ɗin ya sa waɗannan abubuwa sun yi tsada? <laughs> Yo ai baka sani ba. Yanzu wannan shigowar korona ɗin da hutun da aka bada wanda bai da hannu da shuni ma kuma ya fi ka samun ah, amfanin gona cikin araha. domin kasancewa da ana hutun makaranta to babbar hikimar da masu yaya suka yi duka sun tura an tafi sun je sun yi noma ba tare da kudaden su ba to kai kaga kenan wanda ya tsayaye da kanshi ya kuma gyara to sai ya fi ma wanda ya mai hannu da shunan eh, samun amfanin abin ko kuma ribar abin To shikenan kafin mu ci gaba ina tunatar da masu sauraro cewa idan suka je shafin mana Facebook DW Hausa akwai wato rahoto na bidiyo na musamman da muka yi akan yadda damuna bana ta kasance a cikin coronavirus a jihar katsina za ku ga yadda manoma suke wato aiki a gonakinsu da kuma yadda amfanin gona ke ci gaba da wato bunƙasa a daidai wannan lokaci To, uh, Alhaji ina ga kafin mu ci gaba kamar akwai buƙatar mu je jihar Kano wurin wakilinmu Abdulrahman Kabir wanda ya haɗa mana rahoto a kan ɗaya ɓangare wato ne da manoma suke ji a jika saboda zuwan coronavirus. Alhamdulillah. Cutar ta COVID-19 dai ta fara ɓarnar tata ne da jawo ƙarancin takin zamani wanda muhimmin mahaɗi ne a noman rani da na damuna kamar yadda mai garin tukui kuma babban dila na takin zamani alhaji haya ya bayyana kamfanin nan na yuriya da ake ɗaukar kaya farko a fatakot ana lodi sai gwamnan fatakud ya sa dokar kulle wannan dokar kulle ta yi tasiri kwarai wajen hana da taki zuwa arewa ana cikin haka kuma sai aka sake samun wani daga cikin ma'aikatan kamfanin ya kamu da wannan ciwo na covid-19 wannan cuta ta covid-19 ta bayyana ne a daidai lokacin da manoman rani ke matuƙar buƙatar takin sai dai hata da manoman da suka yi mawafukar samun sa ba su ji da daɗi ba don dokar kulle ta ƙara yawan hasarar da suke yi Malam Muhammad Abdulkarim tukuntawa gidan maza manomi ne da ya ciwa tumatirin da ya noma babban buri a kamfanin da ya saba sayarwa. Tumatirin na aka hana mu shiga da fita gaba ɗaya ya riɓe a gona ba a tashi jin kukanmu ba sai da aka yi wata biyu ana cikin coronavirus. Amfanin gona ya za a iya ɗau wata biyu bai lalace ba. Wasu na aka bada takarda za ka iya zuwa da ka ɗauko amfanin gona ka kona ka kawo kasuwa kaso a kulle wa za ka kawo. Tattalin arzikin manoma a damina da ranar bana dai sai dai addu'a. kasance covid-19 ta zame masa tsimingiyar kan hanya can ta fyaɗe yaro nan kuma ta fyaɗe babba to allah dai ya tada faɗa abdulrahman kabir sashen hausa na dw daga kano Alhaji ya kaji abin da ke faruwa abin da ya faru ga manoman Kano. Su kuma yanzu menene zaɓi wanne zaɓi suke da shi? Babban bankin Najeriya ya bullo da wasu tsare-tsare wanda eh, ake cika fom da sauransu ka faɗi yawan irin asarar da kai ko ko kuma irin na ƙasan da ka samu a babban banki yana ba da tallafi na wasu kuɗaɗe wanda manoma su ma suna ciki kuma duk wannan abubuwa ana yin su ne don a ɗan rage ma raɗaɗin asarar da ka samu amma kamar yadda nake tabbatarwa da cewa duka wannan al'amari idan mun dai mun tsaya mun yi aikin to gaskiya magana za a ga cewa daga ƙarshe ɗin babu ma asara a cikin uh, abubuwan da muka yi don dalili kasuwar abubuwa ta samu kafin makammala sai mu ce da fatan za ku gayyaci sashen hausa na dw girbi tunda kaka tana ta matsowa to alhamdulillah wannan mana mana bara ku duk lokacin da za ku zo mu kai ku wata gona inda ma za mu iya ba ku fartanya ne ku buga da kanku mu daho muku to da miyar kuka ku ci ku koma aiki to a shirye muke To shi kenan, na mika wannan sakon naka ga shugaban sashen Hausa na DW <laughs> Baturan Jamus. Ina fata zai amshi sakon. E eh, to ya zo ya dan karci fatanya ya je ya fatanya mu take ta arewacin Najeriya. Ta arewacin Najeriya ba kuma ya cito da miyar kuka ya shafura da kindirmo. To mun gode sosai Alhaji Ya'u Umar gwajo Gojo shugaban kungiyar manoma ta Afan a jihar Katsina arewacin Najeriya.

madalla to yanzu sai mu je ga irin labaran da kuke aiko mana akan maudu'in da muke baku na yadda korona ta shafi rayuwarku akan harkoki daban-daban a wannan makon abokin aiki Muhammad Tijani Hassan shine zai karanta labarin da muka samu daga damagaram jamhuriyar Nijar. Sunana Sufiyanu Alhaji Yahaya Inkiya Dille, mai safarar albarkatun noma a tsakanin Nijar da Najeriya. A lokacin da ake tsaka da annobar corona na tsinci kaina cikin wata matsananciyar ukuba. Rashin shiga da fitarwa da albarkatun noma Najeriya ya tushe min duk wasu hanyoyin samun kuɗaɗe da nake dogaro da su. Na share tsawon watanni a zaune na zuba wa sarautar Allah ido, ina kallon bahunan kayan noman da na tara a jibge rana na dukansu ga ba ciniki Nijar kuma babu zarafin shiga da su Najeriya. Wannan lamari ya sa na tafka hasara mai yawa baya ga matsanancin halin rayuwa da na shiga. Abin sai da ya kai intaha inda sauke yaunin iyalina ya nemi ya faskara. A tsawon shekaru kusan talatin da na share ina gudanar da wannan sana'a ni bulle ban taɓa fuskantar al'amari mai raɗaɗi makamancin wanda korona ta jefa ni a ciki ba. Amma sai mu yi wa mahalicinmu godiya da samun sauƙi da aka yi a yanzu al'amura sun kama hanyar daidaita. Muhammad Tijani Hassan kenan abokin aiki da ke da magaran jamhuriyar Nijar ɗauke da labarin da wani mai mu ya aiko mana. To yanzu sai mu duba shafinmu na Facebook inda Imam Yahaya Soja Uba Adamawa ya ce shi dai ba manomi ba ne amma dai ya san cewa corona ta shafi manoma ta bangarori daban-daban. Zainab Bello malumfashi ta ce ai duk wasu matsaloli da corona ta haddasa su an samu haka ne saboda ta wa jama'a da hukumomi suka yi. Isa Abubakar daga Damagaram Nijar ya ce su da a yankin su gaskiya corona bata jikata harkar noma ba. yayin da halliru abubakar ya rubuta cewa dokar kullum da aka sa ɗannan ba ta yi amfani ba domin ta hana manoma da dama girba amfanin gonarsu ibn abdallah bajude daga jihar gombe ya ce to shi dai a sanadiyar zuwan corona ya yi amfani da wannan damar da shi da 'yan uwansa sun tafi gona a cikin dokar kulle kuma sun samu alheri Lawan A. Adamu ya ce, mu a jihar Bauchi kullon korona bai yi tasiri ba wajen hana mu ayyukan gona mun yi aiki ma musamman mu da muke a yankunan karkara. To ku ci gaba da bayyana mana ra'ayoyin naku akan shirin namu na darasin rayuwa. Yanzu sai mu je ga fagen namu da muke kiran masu sauraro don su bayyana mana da korona ta shafi rayuwarsu. Labari na. Sunana Alhaji Muhammadu Mai sarkin noman na ƙaramar hukumar gezawa. Lokacin dokar kulle gaskiya tun da a gefen Kano nake a zaune ba a ainihin ƙauye nake ba ban yi noman rani ba ma ko guda ɗaya ko kunya ɗaya ban yi ba ta rani. Haka saboda dokar da aka aza kenan. Eh saboda dokar da aka aza da gaskiya ta yasu manoman rani a wa'yansu ɓangarorin da dama. saboda shi noma ba ka yin sako ka cewa a je a yi maka. To da aka fara sassauta dokar korona ɗin kuka eh, fita gonaki kamar waɗanne irin abubuwa ka iske a gona misali. Da hatsin da ka noma shi karin ka sayarwa kana sayan taki tunda ba a gwamnatance kake samun takin ba. misali MPK 15-15 abin da muka rinka sa dubu goma ya takwas. To amma Alhaji Abba na ga hotonka a intanet haka kana kewayar gona yabanya ta yi kyau ashe za a fanshe kenan duk da dai korona ta zo. Eh to gaskiya za a za a fuskanci wani abun gaskiya tunda gaskiya yin duk da take gona ta wajen gonaki uku duk tsunnuna sai dai shirin kawai a yanke su din. ka ce sashen hausa na dw ya zo kenan zaka da za a fitar cikin buhuna za a <laughs> kawo wani wasu gaskiya masu karɓar zakan nan suna da don zakan ma ba ta barin gona saboda su kansu yan ƙauyen da suke taimaka min ake aikin to duk abin da na cire su nake baiwa zaka. yare duwa da nake maku ban kamar sha ta ba uban hajo ya rike noma tushen arziki ji. Tuma sauraro shirin darasin rayuwa na wannan makon ya kammala a madadin wakilin na Katsina Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba da Muhammad Tijjani Hassan da ke da magaram Nijar da kuma Abdulrahman Kabir a Kano Najeriya. Zahardin Umar Dutsen kura sunana nake muku fatan alheri daga nan Jamus.